Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kasancewa a cikin sabon shirin dandalin fasahar finai-finai daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Umai Masana Abdulmomin. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin karrama fina-finai na gidan talabijin African Magic, inda aka karrama masu shirin fina-finai daban-daban da ke nahiyar Afirka. Gasar wadda ake yi a duk shekara masu kallo ne ke zaben wasan da ya fi birge su da jarumai ta hanyar intanet. Adesuwa Itomi fitacciyar jarumar fina-finan turanci ce ta lashe kyautar jarumai shekara, inda ta doke Genevieve Inanji da sauran jarumai mata. sakamakon rawar ganin da ta taka a wani fim mai suna Fallen a maza kuma Daniel K. Daniel. Jarumin shirin A Soldier Story ne ya lashe kyautar bana inda ya doke Van Vika da Majid Michel. suma tsaffin jaruman fina-finai buki jayi da sadiq ba sun samu kyautar karramawa sakamakon rawar ganin da suka taka a masana'antar fina-finai da kuma irin gudunmawar da suka bayar warin ci gaban al'umma. daga cikin fina da buki a jayi mai shekaru 82 a duniya yanzu ta taka rawar gani sun hada da elastic limit diamond ring winches da kuma mothers of judge Ga dai kalaman buki a lokacin da ta karbi kyautar karramawar. To all of you, to all my friends, Ga dukkan abokaina da waɗanda ma ba abokanaina ba, ina godiya ƙwarai da gaske. I want to say again, please forgive me. Ina kuma neman afuwan waɗanda na yi wa ba daidai ba, nima na yafe muku. kuma ina cikin farin ciki kar ku damu da cewa ina hawaye na so a ce zan iya tashi tsaye amma idan na tashi zan faɗi yanzu dukkaninku saboda ni kuka tashi tsaye to na gode Na gode. Sadiq Daba jarumi a shirin fina-finai ya taka rawar gani a wani shiri da ake kira Kakra Down. shirin da aka shirya shi sama da shekaru 35 da suka gabata inda ya fito a matsayin bitrus a wannan shiri baya ga wannan akwai fina-finan sa irin su behind the clouds a place like home sawito da dai sauransu Fim ɗinsa na baya-bayan nan shine October 1 da aka haska a shekarar 2015. Sai dai Sadiq Daba bai samu dama halartar bikin karramawar ba saboda halin rashin lafiya, amma mun yi nasarar tattaunawa da shi ta wayar tarho. Alhamdulillah zan ce na ji daɗi, amma alhamdulillah tuna na soma aiki na daga rediyo talabijin Kaduna har zuwa yau har a ce an tabbatar da cewa an sani alhamdulillah mm. alhamdulillah akwai abubuwa da ya yawa da yake fina-finai za su iya don a wayar kan mutane ta umarni abin da nake gaya miki kenan ina su kasu yaro ina sauransu Akwai da muke yin wannan wasannin kwaikwayo da sauransu kafin ma wannan zamani na wani fara finai ne wani ba ne ne wani ba irin shirin za mu yi ba tare da akwai wani sako ba gyara mahallinka gyara gidanka zumunci mutunci da gwamnati a You can even hear the sound of the cockroach. two, three, four, five, six buses every day with nothing left at the end of each pay. The rental he must pay, the much to pay he often has no say. A fannin fina-finan da aka shirya a cikin gida kuma shirin wasan kwaikwayo. A talabijin na daɗin kowa ne lashe kyautar shirin da aka yi amfani da harshen Hausa, inda doke fim ɗin sarki jatau da sakaina da baya da ƙura da kuma inji 'yan caca. Mashiryan shirin daɗin kowa Salisu Balarabe ya yi mana ƙarin haske kan cin kyautar da wasan kwaikwayon ya yi. ba wani abu ne yake jan hankalin mutane suke sha'awa su kalli wannan shirin ba illa ana kwaikwayon abin da yake faruwa ne a zahiri dangane da rayuwar mutum mutumin arewa ba mu sa kyale-kyale a ciki na nuna gidaje masu kyau ko motoci masu kyau ko sa kaya masu kyau a mun ɗauki unguwa ce waɗanda mafi yawanci mutane da suke rayuwa a wannan unguwar za a iya cewa talakawa ne da masu ɗarufin asiri daidai gwargwado so saboda haka duk wanda ya kalli shirin daɗin kowa dangane da irin eh, ra'ayin mutane da muke ji wannan shine babban dalilin da sa shirin yake burge saboda zahiri ake kwaikwayo babu wani zulaki a kokarin nuna maka cewa cewa ga yanda ya kamata rayuwa kowa ta kasance na dole ne sai mutum ya ji daɗi wanda rayuwa ba haka take ba shi shirin ya tattara ƙabilu da dama mutane wanda suke da bambancin addini suke da bambancin harshe da bambancin al'adu kuma suke zaune a wuri ɗaya kusan abu ne wanda yake a baya za mu iya cewa akan dan samu matsaloli saboda wannan bambancin bambancin da su suke gana ta samun tashin hankali kowane dan adam ya tsaga jikinsa zai gadi duk jinin da yake jikinmu kalarsa ja ne so ya kamata mu yi haƙuri da juna mu zauna lafiya wannan kusan shine kamar babban ginshikin abin da ya sa aka kirkiri wannan shiri na daɗin kowa Salisu Balarabe ya kuma ce nan da 'yan lokaci yana fatan sake inganta shirin da zai karkata kan kalubalen al'umma nan dai ba da wani ɗaukar lokaci mai tsawo ba mun fara shirye-shiryen gabatar da wani sabon shirin wanda yake shi ma kamar shi ainihin shirin daɗin kowanne mai ainihin kashi-kashi sai dai kuma yanayin shi ainihin wannan shiri da za mu yi sabo ya bambanta da shi wannan daɗin kowa da mutane suka saba gani kasancewar mun ɗauki matsaloli wanda yake sun sha bamban da irin matsalolin da muke ƙoƙarin tattauna ko kuma da ake ƙoƙarin ah, samar da mafita da shi a shiri kakan gabatar da matsala ne kuma ke kokarin ka samar da mafita me ya kamata a yi idan an samu matsala to shi kansa wannan sabon shirin da zamu yi akwai matsaloli da suke addabar al'umma musamman mutanen arewacin Najeriya kalubalen da suke fuskanta a kan shi zamu gina shi ainihin wannan shiri kuma zamu yi kokari domin ba da shawarwari hanyoyin da ya kamata a bi domin a fita daga irin waɗannan matsaloli wanda suka hana mutane samun ci gaba. Salisu ya kuma nemi haɗin kan al'umma wajen sake haɓaka shirye-shiryensa. ainihin wannan gasa ta AMVCA Awards wanda wannan gidan talabijin na Afrimagic ya shirya a birnin Lagos muka yi sanarwa muka nuna cewa muna da buƙatar mutane wanda suka yarda cewa wannan shirin yana da amfani a rayuwarsu to da su kokarin kada mana ƙura kuma mutane suka fito kwansu da kwarkwatar su suka kada mana gagarumar ƙura wadda ita ce ta bamu damar na lashe ita ainihin wannan gasa ta AMBC Awards da aka ta shekarar shida. to alhamdulillahi muna murna muna farin ciki mun ji daɗi kuma mun yaba da halaccin da kuka yi mana muna fatan za ku ci gaba da wato ainihin goyon bayan abubuwan da muke kuma duk lokacin da aka mun yi kuskure akwai dama da muka bayar ta bangaren ainihin dandalinmu na sada zumunta da ake cewa ko na yanar gizo-gizo kofa a buɗe take mutane za su iya rubuto da korafi ko shawarwari domin a dawo da mu akan layi idan mun karkace. An dai ba da kyaututtukan karramawa 28 fanni daban-daban da ya shafi fina-finai kama daga ba da umarni zuwa kwalliya tace murya da hoto da tsara labari da dai sauransu a ƙarshe da fim ɗin stephen linus mai suna dry ne ya lashe gasar fina-finai na shekarar 2016 a afirka fim ɗin da ya mayar da hankali kan matsalolin auren wuri Africa, New trees man. Africa is calling out for me. I'm getting ready for Africa. Africa is waiting there for me. Oh no. I'm going to. Shirin dandalin fasahar fina-finai kuke sauraro daga nan sashen Hausa Radio France International tare da ni, Umaima Sani Abdulmomin. To bari kuma mu leƙa masana'antar Kannywood inda muka karbi bakoncin ɗaya daga cikin jarumin fina-finan Hausa. Da yanzu haka tauraron sa ke haskawa a masana'antar ta fina-finai. Yaro ɗan kwali Sanihu Abdullahi To Nuhu Abdullahi eh, baka jima da shiga harkan industry ba amma yanzu kai fice sama da tunanin ma mutane. To zan so ka dan faɗa mana takaitaccen tarihin kayan da ka tsinci kanka a cikin Kano. Watan da farko na shiga masana'antar ne a matsayina na wanda yake son ya shirya fina-finai kuma a hakan na fara ta hanyar wani malami na malam Shuti Sani Gargai. Na shiga kuma na fara shirya fina-finai na shirya fina-finai a wancan lokacin irin su fulanin asali da mujarrabi. su tafiya ta yi tafiya sai darakta malam aminu sai ya shawarce ni cewar ya kamata in fara acting da farko dai ba ɗauki abin da irin kamar zan iya din ba sai da ɗan ringa tuntuɓa ta sai na fara ya bani wani fim mai suna ashabul kafi na fara fito a ciki To a Ashabul Kafi shine fim ɗinka na farko kenan da ka fara fitowa a Kannywood. Shine fim ɗina na farko 2013 kenan. ke shekarar 2013 eh, shekara wajen biyu kenan yanzu ko da watanni to shekaran kai biyu da fara fina-finai ka san akwai jarumai da dama da sun jima a cikin wannan masana'anta amma har yanzu ba su kai inda kake ba shi menene sirrin haka ne da farko dai duk abin da mutum yake yi Allah ne yake iya masa sannan kuma matsayin da wani zai iya kaiwa a kowace irin harka ta duniya yakan alakanta shi ne da nufi na ubangiji tun kafin mutum ya zo duniya Allah ya rubuta cewa ga yanayin yadda zaka je ga kuma lokacin da zaka je so muna ta kokari dai muna yin abin da muka san za mu iya domin mu kayatar da mutane eh a iya cewa kamar bin na gaba ladabi iya aiki ko menene ya sa ka kai wannan matsayi duka duka ka haɗa kenan <laughs> to shekaran ka biyu da fara fina-finai kuma ka ce da ka shiga wannan industry din ka shiga ne a matsayin kamar mai shirya fim ko producer sai kuma ka karke da ke fitowa a matsayin jarumi shin yanzu zaka so ne ka ci gaba da kasancewanka a jarumi ko kuma ka daga hada gaba ɗaya biyu kana producing kuma kana fitowa a jarumi ai yanzu ina producing da ina fitowa a jarumi a baya bayan ma na yi film ɗina mai suna baya da kura mm. so ina yin eh, acting din kuma same time ina ina producing din fina-finai to a kowane sana'a nuhu ba a rasa kalubale ko zaka iya faɗa mana kaɗan daga cikinsu watan babban kalubalen da muke fuskanta shine ta yadda muke kokarin mu ga mun alƙiblanta mutane akan yin fina-finan da za su ringa kaiwa standard din da raguwar takwarorinmu na duniya suke yi so ni ambition dina a matsayina na producer da kuma kalubalen da nake fuskanta shine ya za a yi fim din da za a kalle shi a idon duniya a fahimci cewa wannan fim ne so wannan matakan da nake bi kafin in kai wannan gacin ne shine kalubalen da nake fuskanta a hali yanzu a matsayina na mai shirya fina-finan hausa kenan kuma suna ganin cewa kamar rashin masu daukan nauyin fina-finan ku da rashin samun goyon baya shi ke sa fina-finan ku baya kaiwa ga wannan munzalin da kake cewa kamar na takwarorin su bollywood da nollywood shin ya abin yake anaka gaskiya ne a fina-finan hausa mafi yawancin mu zaki ga masu shirya fina-finai kudin su suke sawa suke samu wata wasu hanyoyi daban suke zuba a ciki unlike irin su bollywood da su nollywood zaki ga wasu kamfanin ne suke daukar nauyin su wasu bankuna ne da sauransu mu ma muna kokarin mu bi matakan da suke bi na samun irin wannan kudaden ta bangaren irin sponsorin kenan da sauransu mu ma muna bi saboda mu ba ma jajircewa ta irin nemo hanyoyin da za a za a sponsor sponsorin abubuwa saboda malam bahaushe koyaushe zai ga yana cewa ai sai an yi rubutu sai an bi mataki kaza sai an bi mataki kaza to shi kuma malam bahaushe baya son yawan jira so mu kuma muna kokarin mu ga mun yi hakan saboda a kawo canji a ta gaba kida To menene kai naka rawar da kake ganin nan gaba za ka iya takawa wajen haifar da wannan canji? Kasan canji baya samuwa sai an samu haɗin kan ku kanku jarumai da su producers ɗin masu wato shirya fina-finai kenan da masu bada umarni da dai masu ruwa da tsaki a harkar industry gaba ɗaya. So rawar da nake taka a hali yanzu shine um, ɗaya daga cikin abin da yanzu nake shirye-shirye shine ina son in ji wata makaranta wadda take koyi da harkar irin modern marketing da mm-hmm. ake na zamani eh, irin da ake kasuwancin fina-finai na zamani sannan kuma ta wace hanya ake bi a samar da kuɗaɗen da za a iya shirya fina-finai na zamani mm-hmm. so wannan shirin da nake yi kenan a hali yanzu To, Nuhu gashi nan dai kai da jarumi ne a fim ɗin Hausa, amma kuma sai na lura da cewa kana da son Turanci. Shin kana da sha'awar nan gaba ma a ce kana shi kana fina-finan Turanci ne kamar yadda wasu jaruman yanzu na Hausa fim suke komawa. Eh, ni ma na fara ɗin. Akwai wani fim da muka yi kwanakin ba yana jin wata ɗaya bai wuce ah, wata ɗaya da shige Eh. ya um, There is a way. duk dai ba fim ne kamar da irin na yan kudancin kasa ba. Ok, kai ma kana cikin da Rizwe din Eh, da Rizwe. Fim din Malam Kabiru Musa Jammaji ne. Hmm. shine fim kusan yanzu na baya-baya wanda aka yi shi na kasar hausa wanda kuma turanci ne tsagwaransa hmm. saboda malami ne na turanci yake da fim din kuma yake da kamfanin yin fim din kuma ambition dinsa shine kai fim din irin kasashen turai da raguwar bangarorin duniya su shine fim na farko wanda na fara yi a matsayin na na jarumin hausa kuma kana fata nan gaba a ce ka wuce wannan munzalin da kake aiki matakan da ya kamata <laughs> wani matakai kenan da ya kamata matakan addini da al'ada da kuma mutuncin yanki tabbas kana ganin kamar akwai wanda suke fina-finai ne amma kuma ba sa bin matakan da ya dace a ah, kusan duk wanda yake yana bin matakan da ya dace da shi so kuma mu muna kokarin mu sami zanin abin da kurakuran da wasu suke yi wanda mutane suke ganin kurakurai ne mu kuma mu yi putin din su into correction mm -hmm. kafin mu ma kai manzalin da mutane za su ce mun yi ba daidai ba saboda kowane irin mu'amala ta duniya akwai kurakurai so mu muna learning true irin kurakuran da waɗanda suka gabata suke yi mu kuma kasance mun samar da gyara kafin ma mu fara to ni dai nuhu ni dai zan canza maka suna gaskiya zan sa maka kai ma malamin turanci zan samu saboda duk kalma ɗaya da zaka mun sai ka sako turanci su kabiru jammaje ne malaman turanci to shin ya kake gudanar da fina-finan ka fina-finan ma da kake haka kake sako turanci ba ba na Hausa bane ba Hausa Su zalla kuke ba. Yanzu na turanci ne? A baka san kana yi ba duk wani kalmar da kake faɗi na gaba sai an samu turanci. <laughs> Ban ba sani wato. Ina yin labari gobe da labari na matasa. Yanayi da ramu da nisa gobe da labarin yan wasa. A tsaho farko na gunaye mu ne ke yin wasa A yau ina yin labari gobe da labari na matasa. kafin karshe kafin mu karkare menene sakonka ga masoya dan akwai kana da masoya yanzu da dama da kowa a ce nuhu nuhu nuhu menene ne sakonka um, sakona dai ga na da kuma masoyan fina-finan hausa ga baki ɗaya shine um, soye da suke mana suna mana ne don allah hmm. ba wai don wani abu da muke ba su ba ba kuma don wata mu'amala da muke da su ta kai tsaye ba sai kawai ta fina-finai hmm. so wani soye da suke mana don allah su gaba da mana kurakuran mu mun san mu in adam ne ajizai masu yin kurakurai akwai hanyoyin sadarwa na zamani social networks kenan irin su instagram twitter facebook da sauransu su ringa sanar da mu kurakuranmu ta yadda ya kamata kurakurai na zahiri ba kirkirarren kurakurai ba mu kuma insha Allah za mu kasance masu gyara to mun gode yanzu ma sai da ka sako mana turanci wannan da yana nufin cewa nan gaba za mu ganka jarumin <laughs> fina-finan turanci ne ba na Hausa ba saboda wannan manya-manyan turancin da kake mana <laughs> ah, a hankali to mun gode kwarai da gaske oh, oh, yadda ta Allah kenan ba a kyankyami ba a kushewa yanayi ya garan mu da nisa gobe da a farko na mu ne ke yin wabasa a yau muna yin labari gobe da labari na To kafin mu karkare bari mu dan yi waiwaye kan kyautar askan bana na fina-finan Hollywood. a karan farko kenan da fitaccen jarumin fina-finan hollywood leonardo dicaprio ya lashe kyautar aska wanda suka yi fice a shirin fina-finan bara wanda shine irinsa na farko da ya samu tun bayan gabatar da sunansa a cikin irin wannan gasa shekaru 22 da suka gabata. DiCaprio ya doke Brian Cranston, Matt Damon, Michael falbinda da Eddie redman wajen lashe kyautar. A fannin mata kuma Brian Larson ce ta lashe kyautar bana sakamakon rawar da ta taka a wani fim mai suna Room, kuma ita ma karan farko kenan da ta lashe irin wannan kyauta. madalla a nan zan dakata cikin shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin kwarai da gaske da ma asma'u sadiq ni umaima sani abdulmomi nake cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa radio france international a rafaye